افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا shin waɗannan waɗanda suka fitini da ɗan maraƙi har suka bauta masa ba sa ganin cewa ɗan maraƙin nan baya iya yi musu magana baya iya amsa maganarsu kuma ba zai iya tunkuɗe musu ko waninsu wata cuta ba ba zai iya janyo wa waninsa ko kansa wani amfani ba